Jam'iyyar PDP ta Yobe ta ce san ba za ta shiga zaben kananan hukumin jihar ba a Asabar ɗin nan. Shugaban matasan jam'iyyar Ado Adamu Buniyadi shine ya fidda sanarwar. Idan za a kafa gwamnati a zauna lafiya ita muke so. Abin da ya ba za mu shiga ba shine da makaho da mai gani da babba da yaro ya san Yobe ba mu samu zaman lafiyan da za mu yi zaɓe ba. Kamar ni dan guju ba akwai ganganci in shiga zaben local gamman don kwanan nan aka mana rashi na wajen mutum tamanin da wani abu a college na guju ba bai wuce wata biyu ba ka ce ka shiga zabe wato ba mu tausayin ragukan mutane ni yanzu abin da yake gabana yaya za a yi a sama matasan mu abin yi don in kana da abin yi ba na tsammanin za ka je ka ɗauki wani wuka ko takobi ko wani abu ka tsaya bakin hanya ka ce za ka tare wani duk a kawo rigima a duniyar nan ko na iraki ne ma rashin abin yi ne maimakon wannan kuɗi da zamu je mu danna a zaben yobe shi yasa muka ɗau kuɗin zamu gina masana'antu wanda za a ɗauki mutum sama da dubu ishirin da biyar su yi aiki ba za mu shiga zaɓe ba because muna nema a ƙasar mu zaman lafiya tukuna bayan an zauna lafiya in Allah bai kashe mu ba wadda yake raye zai ga 2015 PDP za ta shiga zaɓe zai ba da labari kamar yau. In dai 'yan gamayar adawar APC da PDP za su rika aron gama to Abga ka iya tasiri a arewa shine hasashen mukaddashin shugaban Abga na Neja Musa Liman. wanda ya ce sam jam'iyyar bata kulla kawance da APC ba. Jam'iyyar adawa ta APC ta kwace mana gamna guda daya. bai ba mu mamaki ba bai ba mu tsoro ba duk jihohin nan sai mutsa da 'yan takarar gona a shekara ta 2015 in Allah yarda. Ya zama wajibi APC ta yi taka tsantsan wajen rabon mukamai tsakanin jam'iyyu uku da suka narke zuwa gamayyar adawar. Shi ne jigon korafi mai kusan shafi goma sha biyu da wasu 'yan tsohuwar CPC daga nasara suka mika uwar jam'iyyar a Abuja. da zargin wasu kalilan na neman danne sauran 'yan tsoffin jam'iyyun adawar a kwamitocin riƙon ƙwarya. Yusuf Galadima shine shugaban 'yan korafin. Idan ba yi la'akari da wannan ba, to abin da ya faru lokacin da ake CPC a ƙasa an samu rigingimu a Kano wadda har ya kai bamu iya samu ɗan takara na gari mun ci zaɓe ba. Ya faru a Bauchi da sauran jihohi gabaki ɗaya a jihar Najeriya. Inda fati ta tsara doka na yin wa'annan masu rikon ƙwarya dole ne ya kama abi. Masana na cewa Najeriya ta kama hanyar samun jam'iyyu biyu masu tasiri, musamman ma dai in NPDP za su iya daurewa su yi adawa a inda suka rasa gwamnati.